30 ga watan bakwai shekara ta 2022 miladiyya a yau muke amsa tambayoyin da 'yan uwa suka aiko da shi a bisa tsari na alkur'ani da sunan annabi sallallahu alaihi wasallama akan fahimtar magabata na kwarai a kamar yadda aka saba ga tambayoyi a gabana a mai tambaya na farko yake ce assalamu alaikum da fatan alkhairi allah ya kara basira amin ce malam muna roƙo ne a taimaka eh, a dinga karanta mana wannan kurakuran da kai magana guda saba'in da biyar na sallan juma'a a ba mu su ko da goma goma ne mun gode to akwai kafin a tafi hutun sallah wani ya yi tambaya game da sallan juma'a sai na ce akwai littafi da aka rubuta wanda ya tattaro kurakuran da mutane suke a sallan juma'a kurakurai guda saba'in da biyar wanda mutane suke aikatawa a cikin sallan juma'a wanda wasu ba su san waannan ma abubuwan kuskure ba ne to shi ne wani yake roƙo a dinga karanta ko da guda goma goma ne a insha Allahu ba zai gagara ba bi iznillahi za mu dinga karantawa koda goma goma ne bi iznillah a ya zo a cikin littafin da ake kira alkalmatun nafi'a fil akhta'i sha'i'a wasu kalmomi masu amfani game da kurakuran da suka yadu a cikin mutane ya yi magana akan kurakurai na tsarki kurakurai na sallah kurakuran da ake a cikin masallaci kurakuran sallan juma'a da makamantansu to game da kurakurai na sallan juma'a muka duba littafin shafi na 323 ya lissafo mana wasu kurakurai da mutane suke aikatawa na sallar juma'a ko game da sallar juma'an gabaki daya kuskure na farko shine barin sallar juma'ar kwata-kwata mutum ya ɗauki sallar juma'a ba da mahimmanci ba ya ɗauke ta kawai ba wani abu ba ne wannan yana daga cikin kurakuran da mutane suke yi wanda Allah maɗaukakin sarki saboda mahimmancin juma'ar sai ya saukar da sura guda wacce ake kira suratul juma'a a cikin alkur'ani don a nuna mana mahimmancin wannan yini na juma'a kuma a wannan yini na Juma'a ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya keɓance wani sa'a wadda ake kira sa'atul ijaba lokaci na karɓan addu'a ake samu a cikin wannan yinin wanda manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu wani bawa da zai tsayu yana addu'a ko yana ambacin Allah maɗaukakin sarki a wannan lokacin face sai Allah maɗaukakin sarki ya karɓa masa to na daga cikin kurakurai da ake yi shine ɗaukar juma'a da sakaci eh, a ƙi ɗaukar juma'a da mahimmanci wanda hadisai da yawa na annabi sallallahu alaihi wasallama sun tabbata hadisin imamu muslim da imamun nasa'i da ibn maja maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ko dai mutane su hannu game da tozartar da sallan juma'a ko kuma barin sallan juma'a ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya shafe zukatansu a wani hadisin kuma wanda imamu turmuzi ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya bar sallar juma'a a jere guda uku saboda sakaci ba da uzuri ba to Allah maɗaukakin sarki zai shafa zuciyarsa alkhairi ba zai shiga cikin zuciyarsa ba abu na biyu shine at-ta'akhkhuru hatta Yas al-khatib al-minbar kuskure na biyu na Sallar juma'a shine mutum ya ki zuwa sallar juma'a da wuri har sai liman ya hau minbari yana daga cikin kuskuren da ya yadu a cikin mutane hadisi ya tabbata na annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa taqudu al-mala'ikatu yawm al-jum'ati ala abwabil masjid ma'ahum suhuf mala'iku suna zama a kofar masallatan juma'a ranar juma'a tare da su akwai takaddu yaktubuna nasa suna rubuta sunayen mutane fa iza kharaja al-imamu dawati suhufa ko dawat ko duwiyati suhufu idan liman ya shigo zai hau bari sai su nannade takaddunsu su ma su zo sauraron juma'a qultu sai na ce ya aba umama laisa liman ja'a ba'da khurujil imami juma'a ya kai abu umama da kake gaya mana wannan hadisin daga manzo sallallahu alaihi wasallama shin kana nufin yanzu in suka nannaɗa wannan takaddun wanda ya zo baya ba shi da sallan juma'a kala sai ce bala walakin laisa mimman yuktabu fi suhuf eh yana da sallar juma'a amma ba shi kuma cikin sunayen da za a kai ma Allah wanda suka yi sallan juma'a babu sunan shi a ciki shine a ce kaman kai ne ka shiga makaranta amma ba a yi maka rijista ba kai registration ba kana zuwa kana attending classes amma kuma ba sunanka a makarantar makarantar ba ta san da kai ba kawai dai kana shiga aji ne ka zauna kaga aka tashi fita za a bada certificate dawa dawa za a ba wanda suka yi rajista za a ba to za a nannaɗe za su naɗe takardu su kai ma Allah maɗaukakin sarki ga sunan wanda suka zo juma'a to kaga yana daga cikin sakaci kenan kar mutum ya bari halli man ya fara hudu ba ba tare da uzuri ba bai zo masallaci ba kuskure na uku i'tiqadu wujubi qira'ati bis sajadati wal wal insan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata sunna da yake a sallan asuba shine yakan karanta suratul sajada da suratul insan a sallan asuba to sai wasu suka dauka wajibi ne in dai za ka yi sallan asuba ran juma'a sai ka karanta suratul sajada da suratul insan wannan yana daga cikin kurakuran da mutane suke yi a ranar juma'a shi kuma shi ma yana daga cikin kuskure ba dole sai ka karanta suratul sajada da suratul insan ranan juma'a a sallan asuba ba to wasu suka ɗauka wajibi shi yasa shekul islam ibn taimiyya a cikin fatawar shi yake cewa layan bagil mudawamatu alaiha bai kamata mutum ya dawwama duk sallan asuba kowane ran juma'a ya dinga karanta suratul sajada da suratul insan ya ɗauka wannan wajibi ne a'a annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wani lokacin ya bari wani lokacin kuskure na hudu tarkul iktisal wa tatayyub wa siwak yawmal juma'a barin yin wanka da sanya turare da yin aswaki ran juma'a wannan duka yana daga cikin kurakurai in mutum ya bar su hakika yayi kuskure ranar juma'a wanda manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisai da dama yayi umarni akan haka musamman yin wanka har yanzu akwai malaman da suke ganin yin wankan juma'a wajibi ne duk da yake cewa jamhurin malamai sun tafi akan cewa yin wankan mustahabbi ne saboda hadisai ne guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin farko yake cewa guslu yawmul juma'a wajibun ala kulli muhtalimin wankan juma'a wajibi ne akan duk wanda ya balaga to sai aka samu hadisi kuma da ya rage mushi karfi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man iktasala yawmal juma'a fa biha wa ni'mat duk wanda ya amanta wadda a yawmal juma'a wanda ya alwalaran juma'a fabiha biha wa ni'mat ma dalla da alwalarsa wa man iftasala fal ghuslu afdal amma wanda ya wanka wankan kuma shi yafi falala to a nan wurin sai wasu malamai suke gani wannan hadisin ya rage ma wancan karfi wankan ya tashi daga wajibi ya koma mustahabbi amma duk da haka a malaman hadisi akwai wanda suke ganin wanka ranar juma'a wajibi ne to barin yin wanka ran juma'a yana daga cikin kurakuran juma'a qira'atul qur'ani fi mukabbarati saut qabla al-juma'a yin karatun alkur'ani a makirfon a spika a sa spika a ta karatun qur'ani a masallacin juma'a ranar juma'a wannan ma yana daga cikin kurakurai kaga ai wani zai ce ah karatun qur'ani ne to ba a samu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka ba ba a samu sahabbai sun yi haka ba dan haka kai ma yi? eh abinda aka ce shine ai zikiri in zaka karanta qur'anin ka karanta kai kadai a yawaita salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kuskure na shida admul fasli na salatil juma'a wa sunnatiha bil intiqal aw akwai sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama bayan sallar juma'a akwai raka'o'i hudu da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi to ba a so kana idar da sallan juma'a ka tashi ka kawo su saboda kada wani ya zata cewa sallan juma'a akwai wasu raka'o'i da ake yi ana so ka yi azkar ka gama sannan sai ka tashi ko ka yi magana ko ka gaisa da waɗanda suke tare da kai sannan sai ka tashi sai ka kawo wa'innan nafilolin wani zubin annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi a masallaci wani lokacin kuma yakan yi su a gida to rashin raba su tsakanin sallan juma'a din wannan kuskure ne ana so ka raba su kaɗan ba da lokaci kafin ka tashi ka kawo innan salloli din sai kuskure na bakwai da ake aikatawa tarku salati ala nabi sallallahu alaihi sallama yawmul juma'a barin yi wa annabi sallallahu alaihi sallama salati ran juma'a wannan yana daga cikin babban kuskure wanda tun daga daren juma'a ake fara yi wa annabi sallallahu alaihi sallama salati kuma mun san lada da falala da yake tattare a cikin salatin annabi sallallahu alaihi sallama salatin annabi dalili ne na karban addu'a dalili ne na biyan bukatu Allah madaukakin sarki zai maka salati mala'iku za su yi maka salati sai kuskure na takwas a shine tarku tahiyyatul masjidi wal imamu yakhdub barin yin gaisuwar masallaci shine raka'o'in guda biyu da ake yi in an shigo masallaci in liman na hudu ba sai ka zauna a'a wannan kuskure ne wani ya shigo masallaci annabi sallallahu alaihi wasallama saboda mahimmancin wannan raka'o'in ya tsaya da hudu ba yace kayi tahiyatul masjid yace a'a yace to tashi kai sai ya ci gaba da ainihin ba kaga ko duk abin da zai yanke huɗuba a yi magana a kan shi to yana da muhimmanci a kai to ko da yana huduba in ka shigo zaka iya kabbara ka yi tahiyatul masjid wannan yana da kyau sosai ah, sai kuskure na tara sunnatul juma'atul qabaliyya shine sunna na ranar juma'a wanda kafin a yi sallan juma'a din kafin a yi sallan juma'a akwai sunnoni na raka'o'i kafin juma'a akwai kuma na bayan juma'a to shi ma da yawa daga cikin mutane suna barin wannan mana in ka shigo ana so ka in kai tahiyatul masjid to wannan ya dauke maka dukkan wani nafiloli da za ka yi to sai abu na goma sannan barin yin raka'o'in da muka faɗa guda hudu wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a yi a bayan juma'a din in ka daina yin su ko kuma baka yin su wannan yana daga cikin kurakurai da ake yi a sallan juma'a wannan su ne guda goma in Allah ya kai mu sati mai zuwa bi iznillah sai mu kara karanta guda goma wanda za mu ji kurakurai daban-daban da ake aikatawa a ranar juma'a wanda wasu da yawa ba su san cewa innan kuskure ba ne allah maɗaukin sarki ya samu dace a sai takarda ta biyu mai tambaya ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah shin wajen haɗa sallolin magariba da isha sharaɗi ne sai an shiga sallan magariba ɗin da niyan haɗawa da isha'i a ba sharaɗi ba ba sharaɗi ba eh, duk da cewa akwai mashabobin da suke gani sharaɗi ne amma abin da yake rajihi ba sharaɗi ba yanzu zai iya ruwa liman an ta da kabbara an ta da ikama an ta da kabbara sai liman ya ji an fara ruwa yana idar da magariba sai ya kawo sallan isha'i shikenan babu wani ba sai an shiga da niyan cewa Eh, na yi niyan sallan magariba da kuma niyan haɗa sallan isha'i da magariba a eh. sai dai kowace sallan za ka yi mata niyan ta a cikin zuciyarka cewa yanzu magariba ake yanzu kuma isha'i ake yi wanda mun sha ambato dalilan da suke sa a haɗa salloli to babu wata niyya ta musamman da ake yi duk da a mu na malikiya suna gani sai liman ya yi niyan haɗa sallah ne amma abin da yake rajihi abin da ya fi inganta shine babu wata niyya da ake yi na hada sallah tambaya ta biyu yake cewa abokina ne ya kuskure yana son tura wani kuɗi dubu hamsin sai ya sayi katin waya da shi sai na ce da shi akwai wani application da ake amfani da shi wajen juya airtime din zuwa cash amma suna cire 20% sai ya ya tura min katin a layina saboda in mayar masa zuwa account ɗinsa na banki sai na yi lissafin 20% ɗin yana da yawa sai na yi masa transfer kawai daga banki na ni kuma na sayar da katin kaɗan-kaɗan kawai sai na cinye 20% ɗin ban yi amfani da application ɗin ba shin na yi laifi wassalamu alaikum ka yi laifi tun da mai ah, baka mai bayani ba eh, ya kamata kai bayani eh, ga abin da ka mai bayani da farko to in ya canza ya kamata kai mishi bayani na ala shurudihim wannan ka'ida ce hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma babban ka'ida ce musulmai suna kan sharaɗinsu ah, barin ba da misali misali yanzu wanda yake da mata biyu ko uku akwai wata aya ko hadisi da ya ce ga yadda za a raba kwana babu to amma idan mutum da matan shi biyu ko uku suka haɗu suka ce to yanzu mun amince mun yi sharaɗi za ka dinga yin kwana ɗaɗɗaya a ɗakin kowace ko kwana biyu to ya zama hukunci ha a wurin Allah maɗaukakin sarki kaga dai ba aya bane ba hadisi bane amma ko kuka zauna kuka yi ittifaki ce kwana ɗaɗɗaya biyu uku uku sati ɗaɗɗaya to ana saba wannan to zunubi ya faru sabon Allah ya faru to haka shi ma a kasuwanci idan aka yi sharaɗin farko kuna so ku warware sai ku dawo ku ƙara zama ba ɗaya ba ne kawai shi zai za ka warware wannan sharaɗin sai ka yi yadda ka ga dama a'a yadda kuka yi sharaɗin farko cewa za ka yi amfani da application ne don ka canza mai wannan airtime ɗin da ya siya ya koma cash to sai ka nuna mai cewa to yanzu fa na yi lissafi fa na ga 20% ɗin da za a cire yana da yawa amma bari mu sai da katin kaɗan kaɗan duk da cewa ka yi ƙoƙari tun da shi ka riga ka biya shi kuɗin eh ka tura mushi kuɗin wannan ka yi ƙoƙari sosai kuma za ka samu lada amma wancan kuma abun na biyu da kai kuskure ne sai ka gaya mushi ya kamata ka gaya mushi to rashin sanarwan shine kuskuren eh wallahu ta'ala a'lam sai takarda ta uku mai tambaya yake ce assalamu alaikum ah, allah ya karba mana ayyukanmu ya kuma jikan iyayenmu amin ya ce tambaya na ga sunan kamar haka so da dama a kasuwa ko ofis za ka ji ana gulma a kan wane ko suwa ne amma idan ka ce gulma suke yi sai su ce ai gaskiya suke faɗi malam mecece hukuncin gulma kuma don allah zan so a yi mana karatu akan gulma to gulma shi ake kira algiba algiba da larabci giba kuma an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ingantacce kamar yadda in muka duba littattafai da yau dama an yi magana a game da abin da ya shafi giba giba yana daga cikin manya-manyan kaba'irai kuma yana daga cikin ah, laifuffuka masu hatsari wanda Allah ba zai gafarta maka ba har sai ka nemi gafarin wanda kai gulba da shi sai ka nema na farko ko ka warware mai mai ka faɗa ko ka je ka ce ya yafe maka abin da kai magana a kansa to in aka ce giba shine an taskura a ma bima karahu iza balagahu shine ka ambaci wata magana game da dan uwanka ko game da wani wanda in wannan maganar ta kai kunnensa ba zai ji daɗi ba wannan haka ya tabbata a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama shine waqad su'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama anil ghiba hakika wani ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah me ake kira da giba faqala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce zikiruka akhaka bima yakrahu shine ka ambaci dan uwanka da abin da in yaji ba zai ji daɗi ba qala sai wannan mutumin ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ara'aita in kana fi akhi ma aqulu ya rasulullah ya manzo Allah me kake gani to idan maganar da nayi dan uwana yana da wannan abun ko yana yin wannan abun Ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kana fi akhika ma taqulu faqad ibtatta in yayi wannan abun ma hakika kayi gulmansa kayi gulmansa wa in lam yakun fihi in ko abin da ka tattauna game da dan uwanka din nan ma bai yi ba faqad bahatta hakika ka kirkiri wani sharri ko wani kage ko wani kazafi ka jingina masa to kaga anan wurin sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nuna mana irin muni na wannan ɗabi'a wanda ta yaɗu a tsakanin mutane ta yaɗu a tsakanin mutane zai yi wahala kaga mutane ɗaya biyu sun haɗu uku ba su yi magana game da wani ba to wannan yana daga cikin manya-manyan laifuffuka wanda duk wanda ka yi maganar shi sai ka nemi gafararsa kuma in bai yafe maka ba Allah maɗaukakin sarki zai karɓar masa haƙƙinsa ran tashin kiyama shi yasa saboda munin giban ma a cikin suratul hujurat Allah madaukakin sarki yake magana ya ce wala yaktab ba'dukum ba'da kar sashin ku ya dinga giban sashi mana sai Allah ya bamu misali saboda munin irin wannan ɗabi'a yace ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan shin yanzu ɗaya daga cikin ku zai so ga dan uwan shi ya mutu ga gawar dan uwan shi ya ga wani ya zo yana cin naman gawan dan uwan shi a gaban shi in a'a ne to ashe yin gulman ma a'a ya fi muni fiye da wannan Allah maɗaukakin sarki ce in dai ba za ka so haka ba to fakare tumuhu ku nisanci wannan ku nisanci maganganu mutane a tsakaninku shi sa nan sai malam yake cewa akhil muslim innal mustami alil ghiba sharikun fiha ka sani ya kai dan uwa mai gulma shi ma wanda ya zo yana saurara duka kun yi tarayya daidai in wancan za a ba shi zunubi ɗari kai da ka tsaya kana saurare shi kai ma za ka samu zunubi ɗari eh. wanda yake gulma da wanda yake sauraro to dukkansu sun yi tarayya shi yasa Allah ya ce in ja'akum kun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin kaga sai ya kira mai yin gulma fasiki fasiki kuma shine wanda ya fita daga yi wa Allah madaukakin sarki da'a to in wani ya zo maka da wata magana ta wani to ka nemi bayani eh, ka nemi bayani in an ce wane yayi kaza karka ce eh ai yayi ka kira shi ka yi mishi magana wane me yasa kake kaza da kaza da kaza da kaza eh, shine ka fita daga cikin wannan saboda me Allah madaukakin sarki ya ce za iya ɗaukan hukunci daga baya kuma ka zo ka yi nadama fa tusbihu ala ma fa'altu Nadimi ka ɗauka cewa ya abin da aka ce din. sai daga baya kuma ya zo ya tabbata cewa bai yi wannan abin ba shi yasa Allah maɗaukin sarki ya ce fata bayyanu ma'anan shi shine fata sabbatu in magana ta zo maka bakuwar magana sai kai bincike ka tabbatar kafin ka ɗauki hukunci to yin giba yana daga cikin abubuwan da Allah maɗaukin sarki ya haramta kuma suna daga cikin manya-manyan laifuffuka duk da cewa akwai inda ya halatta musulunci ya halatta a giba shine lokacin neman aure in aka zo aka tambaye ka game da halin mutum to ka faɗa wane kaza wane kaza wane kaza an zo an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama game da wasu mutane guda biyu sahabbansa da wata take so ta aure ɗaya daga ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake gaya mata halin da suke ciki ce kin ga wane ha kullun saddan shi a sama take yana dukan mata karki aure shi shi kuma ɗayan fa ɗayan kuma baya bada abinci eh, baya bada abinci kaga to in ka faɗi wannan tambayan ka akai game da aure ka san aure ba wasa bane Eh, to ka ba da shaida mai kyau abinda ka sani ka faɗa kar ka ƙara kar ka rage to wannan ana kiran shi giba amma ba wanda yake na haramun ba wallahu ta'ala a'lam to sai tambaya ta biyu sai yake cewa mecece harƙalla a musulunci da 'yan kasuwa suke yi wannan haramun ne yana daga cikin abin da yake sabbaba tsadan abinci wasu hadisai ne na annabi sallallahu alaihi wasallama an samu tsadan abinci a garin madina kamar irin halin da muke ciki yanzu inda mutane za a ce musu hadda hadda hannunmu ga baki ɗaya mu da muke siyan abincin hadda hannunmu a ciki wani kila ba zai yadda ba sai kai shugabannin nan ne kawai bacin hadda mu a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka zo suka same shi suka ce ya rasulullahi ghalla sa'ira fasa'ir lana ya manzo Allah farashin abinci ya tashi a garin Madina ya manzo Allah ka sanya mana farashi farashi shine a sanya price control annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ko kaɗan ba zan yi ba kada ran tashin kiyama wani ya zo ya kama ni da haƙƙin shi dan haka Allah maɗaukakin sarki shi ke sanya farashi shi ke ɗaukaka shi shi ke ragewa a je a roƙi Allah maɗaukakin sarki to a ƙarshen hadisin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da mafita yace kada wanda yake ƙauye ya kawo kayan shi dan birni ya tare shi ya kwace kayan ya saida ba haka ake yi ba bai da ko sisi motar masara za ta zo ya tare ya ce tashi ce wannan shi fa mai kayan yana zaune wanda shi ba kayan shi bane ba siyaye ba ba komai ba shine zai tare ya sanya kuɗi a ciki to wannan abun kuma yana nan yana faruwa a kasuwanni da yawa kuma in baka yi haka ba ko in baka bi ta hannunsu ba kayan naka ba zai siyu ba to wannan yana daga cin abin da yake sabbaba ma mutane tsadar rayuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada dan birni ya tara dan kauye idan ya kawo kaya kowa a bashi ya shiga kasuwa ya sai da kayan shi yanda yake so shi yayi noma shi ya san me ya kashe shi ya san riban da yake so e kowa a bashi ya shiga kasuwa ya sai da kayan shi to kaga wannan yanzu mutane sun karya wannan dokar ta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama sai mutum ya tare kaya ya tara wannan ya tara wannan shi zai kai cikin kasuwa shi zai sa farashin da yake so sannan sai ya cire riban kuma to kaga inda haramun ya shiga wannan shine mafi girma a cikin riba ba kuɗi ya sa ya sayi kayan a wurin mai kayan ba amma ya tare shi ya je ya siyar da farashi mai yawa kuma ya ɗauki riba ya dawo mushi da kuɗin shi kuma ba bashi ya ce a bashi kayan ya je ya saida ba a'a kawai tara kayan ya yi nashi ne to sai hadisi na biyu annabi sallallahu alaihi sallama ya haramta mutum ya sari kaya a wurin sai ya sayar a wurin shi ma yana sabbaba tsada misali wannan takaddar ana sai da ita naira goma kana sarar da ita ina zuwa in sara a wurinka naira goma goma kawai na sara a wurinka sai ga masu siya sun zo sai na ce to naira hamsin hamsin kai ma da nake sara naira goma goma kawai sai kai kunnen ka a dama in ka sara naira goma naira hamsin ka suke saidawa to gobe in ka zo sai in ce to ni kuma naira talatin talatin shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine malamai suka ce hikimar da ya ce kar ka sari kaya a wurin ka sayar a wurin in ka sara ka ɗauka ka tafi da shi can wani wuri ka sai ka saida eh, dan idan ya ji ya kake saidawa ya kake cin riba shi ma sai ya kara kafin ka dawo in da naira goma goma ne in ka dawo sai in ce to ni ma naira talatin talatin tun da ji in ka siya goma hamsin kake saidawa kana cin eh, naira arba'in ko to ni ma na kara yanzu talatin kaga kai ma aka kara maka kai ma sai ka kara ma masu siya kai shi ma wancan sai ya kara sai kaga farashi yana hauhawa sai a rasa menene ya faru to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana irin wannan wannan haramun ne haramun ne amma kuma akwai ka'ida na asimsar dillanci eh, kai ka bashi kayan ka ce gashi a saida min kuɗi kaza wannan babu laifi addinin musulunci amma shi da kanshi ya taso ya karɓi kayanka ba da son ranka ba ya karɓa ya siyar da karfi da yaji wanda in baka bi ta hannunsa ba ba za a siya ba to wannan haramun ne yana sabbaba musibu daban-daban daban-daban Allah madaukakin sarki ya samu dace kaga kuma in aka ce haramun kenan abinda mutum ya samu ta wannan ya zama haramun ah, sai takarda ta hudu mai tambaya ke ce assalamu alaikum Allah ya kara wa malam ilimi da basira amin tare da mu gabaki daya ga tambayoyi na kamar haka ana cewa hassada ga mai rabo taki ne menene hukuncin wannan kalmar a musulunci kalma ce ba ta da illa a cikin addinin musulunci eh, an nuna maka cewa akwai illa a wurin hassadan shi wanda kake ma hassadan kullum idan kana mushi sai Allah maɗaukakin sarki ya dinga ɗaukaka shi kai kuma Allah maɗaukakin sarki ya baka da hassadan hassada mummunan ciwo ne hasada mugun ciwo wanda shedan shi ya fara hasada ko eh, lokacin da aka halicci annabi adam shine farkon laifi ga dan adam ko daga shedan aka samo wannan an halicci annabi adam aka umarci mala'iku su sujada Allah maɗaukin sarki ya sanar da annabi adam sunayen abubuwa aka ce mala'iku ku faɗa mana sunayen wa'innan abin suka ce la ilma lana illa ma allamtana sai Allah maɗaukin sarki ya ce ma annabi Adam faɗa musu sunayen sai annabi Adam ya faɗa kenan sai Allah ya ce ai mashi sujada shedan saboda hassada sai ya ce shi ba zai yi ba ta yaya za a halicci annabi Adam da taɓo da yumbu shi kuma a halicce shi da wuta sannan kuma ya zo ya masa sujada ai ba zai yi ba to kaga yana ma annabi Adam hassada game da ɗaukaka da Allah maɗaukakin sarki ya basa to illar hassada ita ce tana cinye ayyukan mutum na lada shine babban illan kuma tana kai mutum zuwa ga ya kisa tana kai mutum zuwa ga sihiri da bokanci da makamantan irin wa'innan abubuwan kuma duk wanda yake hassadan illa na uku shine yana faɗa da Allah maɗaukakin sarki ne shi yasa ɗaya daga cikin magabata ya ce duk lokacin da na karanta wannan aya da Allah maɗaukakin sarki yake cewa ahum na rahmata rabbi nahnu kasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati duniya. yace duk sanda na karanta wannan ayar sai in gane cewa lalle mai hassada yana gaba da Allah maɗaukakin sarki ne ma'anar ayar shine Allah ya ce mutane ku kuke raba arzikin ubangijinku Allah ya na nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum mu ne muka raba ma mutane dukkan abin da suke rayuwa akai to kenan duk wanda yake gaba da wani akan wani abu da ya samu ko wani ɗaukaka ko wani abu da ya samu yake mushi hassada to yana yi da Allah maɗaukakin sarki ne to wannan magana in an ce hassada ga mai rubuta ki ba ba illa bane ba wani abu bane kai kana nan kana hassadan kuma shi Allah madaukakin sarki yana ɗaukaka shi yana ƙara mushi ni'ima to don haka hassada mummunan zunubi ne mummunan ɗabi'a ce wanda ita ma yana daga cikin manya-manyan laifuffuka sai tambaya ta biyu ce asiri yana tasiri akan mutum eh yana tasiri akan mutum kwarai da gaske Sai ko da wannan mutumin ya rike addininsa matuka rikewa e ai wanda ya fi rike addinin ma shi Allah madaukakin sarki ya fi jarabawa wata rana ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yana zazzabi sai ya zauna kusa da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ji jikin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar wuta sai ce ya manzo Allah kamar kana zazzabin mutane guda biyu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi murmushi ya ce to ai mu annabawa da manzanni mu Allah ya fi jarabawa sannan sai wanda suke bin mu da imani sannan sai wanda suke bin mu da imani gwargwadon imaninka gwargwadon iyayen da Allah zai jaraba ka to kaga a ko da ka yi riko da addini in Allah maɗaukakin sarki ya kaddara sihiri zai same ka zai same ka kaddara kala biyu ne akwai kaddara addini ash-shar'i akwai kaddara kauni al-qadari kaddara dini a shar'i Allah maɗaukakin sarki yana canza ta amma kaddara kauni alƙadari Allah maɗaukakin sarki baya canza ta akwai kaddarar da Allah maɗaukakin sarki yasa zai same ka babu makawa to Allah maɗaukakin sarki zai sa wannan abin ya same ka dan ƙarin wani daraja a wurin Allah maɗaukakin sarki akwai kaddara dini a shar'i wanda ita kuma in kana addu'a sai Allah ya canza maka ita shine har annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'o'in shi yake cewa rabbana nasrif anna bi rahmatika sharra ma ya ubangiji saboda rahamarka ya Allah ka canza mana sharrin abin da ka kaddara mana to don haka koda mutum yana riko da addini koda kana azkar kana yin salloli in Allah ya kaddara wani abu zai same ka wani abu zai same ka babu makawa saboda me a jarabta imaninka shi yasa a can Allah yake cewa ma hum na bihi min ahadin su ce illa bi idnillah ko da masu sihiri sun yi sihirinsu masu tsafi sun yi tsafinsu ba zai same ka ba sai da izinin Allah maɗaukakin sarki da haka in ya same ka ya za ka samu kanka shine abin da ake so eh, kar ya zama imaninka ya ragu kar ya zama kai ma ka kauce eh, ka ce kai ma bari kai sihiri saboda yadda aka yi maka sihiri to sai mutum ya rike imanin shi eh, amma duk rukunka da addini da rukunka da azkar da kake yi in Allah ya kaddara wani mummuna abu zai same ka zai iya samun ka saboda a jaraba ka a jaraba imanin ka don ka samu wata ɗaukaka da Allah maɗaukakin sarki ya tanada maka amma wannan kuma bai nuna cewa mutum ya sake da yin azkar ba dan da za a buɗe ma mutum gaibi da ya gode ma Allah maɗaukakin sarki irin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki yake kare maka na sharri wanda inda an nuna maka su kila da a masallaci za ka dinga kwana kullum kullum eh, to amma saboda allah maɗaukakin sarki mai rahama ne mai rangwame ne mai jin kai sai baya nuna mana wasu abubuwa eh, sai ya rage maka wani abin da wani mummunan abu zai same ka amma saboda sallan da kai a cikin jam'i sai allah ya kawar maka da wannan abu to akwai abin da in allah ya yi zai same ka zai same ka saboda imanin ka ya karu a kara maka daraja a wurin allah maɗaukakin sarki sai ce shi tambaya ta uku imani yana fita daga jikin mutum tabbas imani yana fita daga jikin mutum kamar yadda hadisi ya tabbatar imani yana fita daga jikin mutum kamar yadda maciji yake komawa cikin raminsa ko kuma kamar yadda maciji yake saba ya fita daga cikin sabar kaga kamar maciji ne in ka taba sai kaga ba macijin ba ne a ciki to haka imani yake fita kenan imaninka zai iya fita ne in kana ayyukan sabo kamar yadda imaninka zai iya karuwa in kana ayyukan alkhairi wannan ita ce ka'ida ta ahlus sunna sun yi imani da cewa al-imanu yazidu wa yanqusu imani yana karuwa kuma yana karuwa yazidu bi ziyadati ta'at imani yana karuwa da ƙarin da'a wa yanqusu bil ma'siyah sannan imani yana raguwa ta hanyar saban Allah madaukakin sarki wannan haka yake duk lokacin da kake aikin alkhairi to lokacin imaninka yake ɗaukakuwa kuwa lokacin da kake aikin zunubi kake aikin sabo lokacin imaninka yana raguwa babban misali shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min barawo baya sata lokacin da zai yi sata alhali imanin shi na tare da shi kaga wannan yake nuna maka imanin ana cire shi kenan daga cikin zuciya ashe da a ce barawo zai je ya sata lokacin da yake sata sai mutuwa ta zo mishi me zai ce ma Allah madaukakin sarki wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min haka mazinaci baya zina lokacin da yake zinar alhali akwai imani a tare da shi sai Allah ya zara imani kaga da mutuwa za ta zo ma mutum a wannan halin fa to wannan yake nuna imanin mutum yana karuwa imani yana raguwa imani yana karuwa ta hanyar ƙara aiki imani yana raguwa ta hanyar rage ayyuka na alkhairi sai wannan tambaya ta biyar ya ce assalamu alaikum ah, ina miƙa gaisuwa zuwa ga malam allah ya ƙara ma malam daraja ah, ya ƙara ilimi ya ƙara min ilimi da dukkan 'yan uwa musulmi baki ɗaya amin Allah ya ƙara ɗaukaka musulunci a duniya ya ƙara wa annabi sallallahu alaihi wasallama daraja amin ya ce malam ina neman babban bayani wanda na tashi wanda na tashi na san shi akan shi ne babana kuma 'yan unguwanmu da wasu 'yan uwa sai suka ce mun a wannan kakana ne ba mahaifina ba ne sannan na taɓa neman bat certificate dina amma sai suka ɓoye min har suka ƙona kuma wanda ake ce min wanda na zauna a wurin shi ɗin ake danganta ni da shi an ce shi kakana ne sannan kuma mahaifiyata ta rasu ya ce allah ya gafarta mata amin ya ce har yau ban san asali na ba malam me hukuncin ɓoye-ɓoye da suke min a gida ya ce godiya nake yi bai kamata su ɓoye maka ba tun da ka kai lokacin da ka mallaki hankalin kanka sai su yi maka bayani eh, wane ne mahaifinka eh, ina ne yake me ya faru da shi ya kamata su yi maka bayani ɓoye-ɓoyen da ake yi ɗin ba abu ba ne mai kyau tun da ya mallaki hankalin kanshi eh, ya kamata a bayyana maka wannan yana daga cikin kuskure ya kamata a bayyana maka ka san kai wane ne wallahu ta'ala a'ala to sai mai tambaya na gaba ita ce takarda ta shida yake ce assalamu alaikum malam fatan kana lafiya tambaya na shine yaya ake yin shafa'i da wutiri na biyu shafa'i da wutiri ya kasu kashi nawa ne to mun sha yin bayani game da shafa'i da wuturi shafa'i da wuturi ya kasu kashi-kashi asali in aka ce shafa'i shine abin da yake biyu wuturi abin da yake ɗaya sunna ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wanda ya rike wuturi har zuwa karshen rayuwarsa yana barin salloli na nafila in yayi tafiya amma da raka'atul fajri da wutiri baya barin su shi asalin wutirin ba dole sai kayi shafa'i sannan kai wuturi ba in babu lokaci za ka iya tashi kai raka a ɗaya kawai a matsayin wuturi ta yi sannan za ka iya yin shafa'i da wutirin kai raka a biyu ka zauna kai sallama sannan sai ka tashi ka kawo raka a ɗaya wannan shine siffa ta farko kamar tambayar shi na biyu eh, ya ce ya kasu kashi na to ya kasu kashi kashi annabi sallallahu alaihi ya yi wutiri da ɗaya ya yi wutiri da uku ya yi wutiri da biyar ya yi wutiri da bakwai ya yi wutiri da tara siga na farko shine sigan da muka fara muka saba da shi shine a raka a biyu sai a zauna a yi sallama ko sannan sai a tashi a kawo raka a ɗaya wannan ya halatta sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan hada a ukun gabaki ɗaya sai a karshe sai ya sallama bi ma'ana ba zai yi zaman tahiya ba sai ya hada su gabaki ɗaya uku sai ya sallama sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan hada raka'o'i guda biyar din gabaki ɗaya ya raka'o'i guda biyar a jere babu tahiya yakan yi raka'o'i guda bakwai a jere sannan ya sallama sannan yakan yi raka'o'i tara sannan ya sallama to duka wannan sigan sun tabbata a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda duk littattafai na fiqhu da suka yi magana akan sallah ah, sun tattauna a ah, mala yace al-itaru bi thalathi lahu sifatun yin wutiri da uku yana da siffofi da yawa na farko an yi salli taini wa yusallim kai raka a biyu kai sallama summa a bi salisa sai ka tashi ka kawo na ukun shine wutiri kuma wanda annabi sallallahu alaihi ya fi karanta sabbi ko a raka'an farko qul ya hal kafirun raka'a na biyu a raka'a na karshe kuma sai ya karanta suratul ikhlas akwai ruwayar da ta zo yana karanta ikhlas falaki da nasi wannan duk wanda mutum ya yi babu laifi a kai. to zaka iya raba su a athaniya na biyu an salli talasan bi tashahhudin wahid wa shi shine sai ya hada duka a uku sai ya tahiya daya ya sallama wal itaru bil khams haka ana yin wutiri da biyar an yi al khamsa jami'an ya shahadu wahid ya jera a biyar baki daya sannan sai ya sallama daya babu zaman tahiya a tsakani wal itaru bis sab'i an sallar saba'a jami'an ya shahadu wahid shine ya haɗa raka'a bakwai gabaki ɗaya sai ya sallama ɗaya wal itaru bi tis'i ya yi wutiri da tara dukkansu sai ya haɗa raka'o'in sai a ƙarshe raka'a ta taran sai ya zauna ya sallama to haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi duk wanda mutum ya yi babu laifi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa wasallama kuma wutiri ɗin nan manzon sallallahu alaihi wasallama bai gushe ba yana yin shi har ya bar duniya sallah ce wacce take mai mahimmanci Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake da ikon yin wutiri to ya wutiri da yana daga cikin wasiyar da ya bar ma Abi Huraira Allah ya kara yadda a gare shi sai ce menene ma'anan jannatul adn ko jannatu adn to mun yi bayani akan ah, sunayen aljanna kwanaki ina ga shi mai tambayan bai ji ba ko kuma a lokacin ya ji amma bai ji sosai ba daga cikin sunayen aljanna akwai aljannatu adn jannatu adn ma'anai shi shine aljanna inda take mazauna inda wurin zama shi ake nufi da jannatu adn kamar yadda in muka duba cikin littafin ibn qayyim al-jawziya Allah ya masa rahama hadil arwah ila biladil afrah shafi na 95 yana lissafo sunayen aljanna sai ya lissafo jannatu adn a suna na shida ya ce huwa ismun li jannatin min jumlatil jannat yana daga cikin sunan aljanna a cikin jam'in aljanna da Allah ya ambato a cikin alkur'ani ya ce abin da ake nufi da shi ana nufin al'iƙama wa dawam wurin zama da kuma dawwama shi ake nufi da jannatu adn wanda ayoyi da yawa Allah maɗaukakin sarki ya ambaci wannan suratu maryam yace jannati adnin lati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib aljanna ce adn wacce take wurin dawwama wurin zama ga duk wa'inda suke Allah maɗaukakin sarki ya musu alƙawarin haka haka na a cikin suratul saffi Allah maɗaukakin sarki yake cewa masakina tayyibatan fi jannati adn da wasu irin masaukai wasu irin gidaje na alfarma a cikin aljanna wacce take abin dawwama to in aka ce jannatu adn malamai sun fassara shi akan al'ikamatu waddawa wurin da ake zama kuma a dawwama ba a fita shi yasa ake kiranta jannatu adn sai tambaya ta hudu ya ce malam a yi mana bayani game da falalin yin azumi guda tara ga watan zulhijja wannan mun yi bayani dama tambayoyin sun daɗe eh, sun daɗe a wurina mun tsaya da karatu kafin aka rubuto wasu tambayoyin mun yi bayani game da watan zulhijja a karatuttuka da suka gabata wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye da wa'innan kwanaki tara da azumi da yin sallah da yin sadaka da yin nafilfili wanda muka ce musamman rana na tara din shine wanda yake ranar arfa wanda in mutum ya yi wannan azumi din allah maɗaukakin sarki yana gafarta mushi a shekara biyu shekaran da ta wuce da shekara mai zuwa haka kuma gashi mun shiga watan muharram wanda shi ma akwai azumin tasu'a da ashura azumin da ake tara ga wata da kuma goma ga wata wanda shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa za a gafarta ma mutum a zunubin shekara ɗaya to yana da falala mai yawa wanda mun yi bayanai da yawa a kan shi sai tambaya ta biyar ce malam don allah menene fassaran wannan aya ita ce illa man ukuriha wa kalbuhu mutuma'innun bil iman ko eh, kuma a wace sura yake a cikin alkur'ani wannan sura ayan tana cikin suratun na hali in ka lissafo sura ta sha shida a cikin alkur'ani ita ce suratun nahali suratun nahali aya ta wurin ɗari da biyar ko ɗari da shida wanda ba farkon ayan ba kenan farkon ayan shine man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ayar ta sauka ne akan ammar bin yasir da sumayya da kuma wasu malamai suke cewa da bilal kamar abdullahi bin abbas suke cewa ta sauka kan bilal da suhaib da ali yasir mutanen gidan yasir kenan amma mahaifin shi shine yasir mahaifiyar shi ita ce sumayya lokacin da suka musulunta an kama su an azabtar da su su ne gida na farko da aka fara azabtarwa a cikin addinin musulunci da ammar da yasir mahaifinsa da sumayya mahaifiyarsa da su bilal da makamantansu an musu azaba azaba mai raɗaɗi har aka kashe wasu daga ciki to shi ammar lokacin da aka yaga an kashe mahaifinsa an kashe mahaifiyarsa suka azabtar da shi azaba na makura sai suka sa shi ya kafirce wa Allah maɗaukakin sarki a wata ruwayar suka sa shi ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ya fita daga addinin musulunci sai yayi haka sai suka kyale shi shine sai ya garzayo da gudu wurin annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuka ya faɗi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ya manzan Allah na halaka ya manzan Allah Ammar ya halaka yace me ya faru yace na kafirce ma Allah madaukakin sarki sai bai shi bayani ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a'a Ammar yana nan a cikin imaninsa to sai Allah ya saukar da wannan aya man kafara billahi min ba'di imanihi duk wanda ya kafirce wa Allah maɗaukakin sarki bayan imaninsa to yana cikin fushin Allah maɗaukakin sarki yana cikin azabar Allah da la'antan Allah illa man ukuriha sai dai wanda aka tilasta shi dole aka mai dole wa qalbuhu mutma'innun bil iman ya faɗa da baki amma kuma zuciyarsa tana cike da imani to wannan Allah maɗaukakin sarki ya ce ainihin ba zai musu azaba ba to wannan shine asalin saukan wannan aya din kaga wannan yana daga cikin sauki na addinin musulunci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da yake da dangantaka da wannan ayar sai ce an ɗauke wa al'umma ta wasu abubuwa guda uku na farko abin da suka yi da kuskure da abin da suka yi da mantuwa da kuma abin da aka tilasta musu ba da san ransu ba duk abin da aka sa mutum ya yi na kafirci to ba za a mai hukuncin kafirci ba har sai an ji menene ra'ayinsa menene yake cikin zuciyarsa to wannan ayan ta sauka akan mutanen gidan ali yasir wanda su ne 'yan aljanna na farko su aka fara yi ma azaba da suka karbi addinin musulunci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yana zuwa yana wucewa yana cewa sabran ala yasir inna maw'idakumul janna ku yi hakuri ya ku gida mutanen gidan yasir alƙawarin ku shine aljanna da Allah madaukakin sarki ya muku to shi Ammar ya kasa jura azabar da ake mashi sai ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam a wata ruwayar ko kuma ya ce ya fita daga addinin musulunci sai ya zo wurin annabi sallallahu yana kuka sai Allah ya saukar da wannan ayar cewa duk wanda aka tilasta shi ya wani abu na kafirci amma alhali zuciyarsa na cike da imani to wannan babu komai akan shi walakin man sharaha bil kufri sadara wanda Allah zai kama da azaba mai raɗaɗi wanda shi da kanshi ya yadda ya shiga abin da yake kafirci ne kuma da jin daɗin shi da son shi to wannan Allah madaukin sarki ya ce akwai fushin Allah madaukin sarki akan shi walahum azabun azim a karshen ayan Allah ce yana da azaba wacce take mai girma to da haka in aka tilasta ma mutum yayi wani abu wanda ya fi ƙarfin shi to Allah madaukin sarki ba zai kama shi da wannan laifin ba wallahu ta'ala a'lam bari mu ƙara tambaya ɗaya saboda lokaci wanda mai tambaya yake ce assalamu alaikum malam menene hukuncin maziyi ga mai azumi shin yana karya azumi a'a maziyi baya karya azumi sai dai kuma in kai ne kai gangancin fitar maziyi din to yana rage maka lada yana rage maka ladan azumi tambaya ta biyu ce malam idan na yi azumi sai in yi gyatsa wanda yakan sa abincin da na ci zuwa makogoro to ya matsayin azumi na azuminka yana nan matukar bai zo bakinka ka mai da shi ba in abin da ya zo bakinka to ya kamata ka fitar da shi in ka mai da shi shine azumi ya kare amma matukar in ya zo bakinka sai ka tofar da shi ka fitar da wannan abincin to babu komai eh, amma in a nan ne kawai bai zo baki ba sai ya koma azuminka yana nan amma idan ya zo baki sai ka mai da shi to wannan kuma azumi ya ɓaci sai tambaya ta uku ya ce malam zan iya yanke nafila a nafila na idan aka tada ikama gudun kar in rasa raka'a na farko a eh, za ka yanke haka ma wasu malaman hadisi suka tafi saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan aka ta da ikama babu wata sallah sai wannan sallar da za a yi da haka kai tsaye sai ka yanke wannan nafilar sai ka bi sallah wasu malamai kuma suka ce a'a za ka duba ka ga idan har za ka iya riskar raka'an farko din ba za ka rasa ba to sai kai sauri sauri ka karasa waccan raka'an wanda mun yi karatu na cikin minhajul muslim ce za a yi amfani da hadisi in ka san ba za ka samu raka'a ba kai tsaye sai ka yanke in kuma kana ka tabbatar cewa za ka iya samun raka'a sai ka yi sauri musamman mu na malikiya su suka ba da wannan fatawar suka ce sai ka yi maza sai ka karasa wannan nafilar sai ka tashi sai ka bi wannan sallan farillan da aka tayar amma akwai malamai da suka tafi akan kai tsaye kawai sai ka sallame sai ka bi wannan sallan farilla saboda annabi sallallahu alaihi ya ce babu sallah idan aka tada iqama